بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقال قالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء سيد النبي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin suratu ghafir jiya mun tsaya ayata ta yau kuma za aya ta 26 inda Allah ta'ala yake cewa wa qala fir'aunu dharuni aqtul musa وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙala fir'aunu zaruni aqtul Musa fir'auna ya ce zaruni ku kyale ni yana gaya wa jama'asa ku kyale ni aqtul Musa zan kashe Musa wal yadda rabbahu ya kira ubangijinsa akwai wanda ya bude sifika na wani abun nan ɗin sai kashe shi kan ne malam wato ubangiji subhanahu ta'ala yana ba mu kisan annabi musa alaihi salatu wassalam da shi da fir'auna annabi musa ya kawo dalilai kala-kala ujizozi wanda kuma ya bayyana ya bayyana wa fir'auna tabbas abinda annabi musa ya zo da shi gaskiya ne fir'auna yana kan bata ya san annabi Musa annabin Allah ne ko manzon Allah ne to amma ya rasa yadda zai kare kansa bai da hujja to dama idan hujja ta karewa mutum sai duka ko kuma zagi ko fada yanzu da ya rasa yadda zai yi sai kuma ya kama barazana ya ce wa mutanensa zaruni aqtul musa ku jale ni in kashe musa wanne da rabbahu ya kira ubangijin nasa ya kubutar da shi to kaga yanzu kan ba maganan kawo dalili ake yi ba don bai da dalili kuma to shi yasa idan kana tattaunawa da mutum akan addini idan kai kana da dalili to a nitse kake baka da wani tashin hankali wanda bai da dalili kuma faɗa zai kama aikinsa kenan yayi wannan yayi wannan yayi wannan hujjoji sun kare masa idan ya gama faɗansa bai ba ma ƙarshensa zai iya sa duka amma idan kana da dalili sai ka cauɗi mutum da ayar alkur'ani ko kan mare shi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu babu yanda ya iya da kai bai isa kai ka kotu ya ce ka buge shi ba to wannan abin da fir'auna yake kenan to amma barazanar banza ce yana gaya mutanensa ku bar ni in kashe musa to akwai wanda ya rike shi ne su rike shi ne mutanen nasa ba shine mai bada umarni ayi abu ba in yace ku je ku kashe musa za su je su kashe shi to amma wani barazana ne Musa ya na kani kaga ya shi dan mutum wanda bi Musa alayhi salatu wassalam saboda me akwai wani in ya kashe shi ya halaka wato ya zama sababin halakarsa a duniya gaba daya shi yasa ya ji tsoron kashe shi shine yake ta wannan barazana kuma ya nuna a mutanensa abin da yasa ban kashe shi ba fa saboda ku ne nake ji ba ku ji hali ni ba kuma babu wanda ya ce masa kar ya kashe shi to amma kuma abin da yake gudun sun da ya faru a ƙarshe da ta san ba zai kashe shi kuma Allah ta'ala ya halakar da shi kamar yadda muka ba da kisan a baya saboda haka anan yana son ya ce shi zai iya kashe annabi Musa kuma ubangijin annabi Musa ba zai annabi Musa ba duka barazana ne shi akan kansa ya san Allah ta'ala zai taimaki annabinsa kuma ya san annabi Musa ya fi shi gaskiya a cikin abin da ake bayanin da ake wannan ubangiji ta ala ce zaruni aqatul sai masa jazama a aqatul menene masa wannan jazama ɗin sannan haka ne yace wal yad'u wannan zahiri ne lamul amri ita ta masa jazama maimakon ya da'u ne sai ce wal yad'u majzumun ne bilamil amri wa alamatu jazmihi hasful wabi amma me yawa aqatul jazama ba ce aqatul ba abin da ya masa jazama shine saboda kasancewarsa jawabu talab na san wannan matsalan tana da zurfi shi sa na fito da ita wato ba wani harafi ne na jarra ba abin nan na jazama ba sannan kuma ba jawabu shar'i bane zaruni ku bar ni ka gane ma yake talab ne to don ka zo da talab in zaka kawo jawabin sa fi'li mudari to zaka yi masa jazama ne shi sa Allah ta'ala ce aqatul bai ce aqatul ba ka ce kumu ila salatikum sai ka ce yarhamkumullah kar ka ce yarhamukumullah malal saboda ka ce ku ku tashi ka yi talab to yanzu kuma jazama za ka yi jawabu jazam abin da jawabu talab ne to a nan wato fir'auna yana nuna ainihin wato ƙara kangarewansa dai da masa sai kuma yake neman yanzu ya shigar da mutanen sai ce zai kashe annabi musa ma a huta kawai gaba ɗaya a huta da fitinansa sannan sai ce inni akhafu an yubaddila dinakum ni ina tsoron kada ya canja muku addinin ku aw an yuzhira fil ardi fasada ko kuma ya bayyana da barna a bayan kasa zan kashe shi kar ya zo canja muku addini ya kawo barna a bayan kasa to malam firawun ya zama mai wa'azi ko yanzu nan nasiha yake wa sa kuma shi ma wai mai wa'azi ne to idan firawun yana yin wa'azi yana faɗan irin wannan magana ya tabbatar akan bata yake amma yake cewa mutane sa wai ina tsoron kar a canja muku addinin ku a kawo barna tauhidin wai shine barna amma fir'aun ya dawo malami wai yana wa mutane sa nasiha yana musu wa'azi tare da yafi kowa kafurci a duniya to don wani bace yana maka nasiha akan bata kar ya baka mamaki don wannan magana sanda ta zama karin ba suna cewa sara fir'aunu wa'izan in ka zo kana magana kana kan bata amma kana nuna mutane kai ne akan shari'a wanda yake kan shari'a kuma kana nuna cewa shine akan bata da zaran ka zo kana wannan hayaniyar kamar yadda yan bidi'a suke yi kawai sai a ce maka sara fir'aunu izan. fir'aunu ya zama mai wa'azi fir'aunu ya zama malam kaga wato tarihi ce yake maimaita kansa ko ni yanzu za ka yi tamani firawuna zai wa'azi to ya zama mai wa'azi to wani garere ne ko ba zai wa'azi ba so da haka yana so ya shigar da kai ne cewa shi akan shirya yake kuma shi yana kan bata kuma ka duba kalmar da fir'auna ya faɗa ya ce inni akhafu an yubaddila dinakum ina tsoron kar ya canja muku addinin ku suna da wani addini ne bautan fir'auna ne fa addini a dauke shi shine Allah shine ubangiji amma yana tsoron karya kar su canja addinin su kar kar annabi Musa ya canja musu sannan kada annabi Musa ya bayyana da barna a bayan ƙasa tauhidin fa sai mai shine barnan kuma tauhidi gyara ne kaga wannan shi ake cewa kalbul haqaiqi ko domin annabi Musa ya zo da tauhidi ne a bayan ƙasa Fir'auna kuma yace in na bar shi ban kashe shi ba zai zo da barna a bayan ƙasa shine kuma zai zo da tauhidi kaga abun da yake gyara ya mai da shi barna abun da yake shirya ne ya ambace shi bata to ba abun mamaki bane abun da yake shirya tare da dalilansa daga alkur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani kuma ya zo ce muku barna ne kuma bai da dalili sai zo yana ta ya kiɗi me ya ruɗe yana ta wasu bayanansa jahilai ma wanda ba su yi ilimi ma sun san kora kunya da hauka yake yi sun san hujja ta kare masa sai mutum ya ajiye tafsirinsa da yake yi kwata-kwata ya ajiye tafsiri kuma sai kama raddi ya kama an yi kaza an ce kaza kaza a tafsiri kuma ya zama an ajiye shi a gefe kaga wannan ba shirya mutum yake nema ba idan ka neman shi yadda jama'a ka fassara musu alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda magabata suka fahimta to saboda haka barna a bayan ƙasa ba za ta daina yaduwa ba har duniya ta tashi wani hukuncin kan sai dai an je lahira kuma a sasanta Allah ta'ala ya yi hukuncinsa saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce badal islamu ghariban wa sayudun ghariban duba ghuraba musulunci ya fara bako ne dama da aka kawo shi kafirin maka suka ce ina wannan barna ne da zai yiwu ba ya za mu bar bautan gumakanmu ka ce mu bauta Allah ta'ala shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi ta aiki yayi ta aiki har ya tabbatar da tauhidi a bayan ƙasa sabai suka suka dauka suka je suka yada suka yi jihadi aka tabbatar da tauhidi musulunci ya mulki duniya to amma mazala sa suna ce daga baya kuma musuluncin zai zama bako kafin duniya ta tashi wato tauhidin nan da sahabbai suka yi da imani da suka yi da abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da su a kansa da abin da ya zo alqur'ani to nan gaba in ka zo kace za ka yi bayanin sa kuma zai zama bako a wajen wasu to wannan shine halin da muke ciki yanzu kenan musulunci ya fara bako manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai koma bako to me yasa ya zama bakon saboda babu masu karantar da shi kamar yadda ya kamata a karantar da shi